gama fara kafin da zama fara ai gabatarwa ko sai da shi an ni to Allah ya saka da ke bari in fara ta babban goto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين نعم 'yan uwana murna sake haɗo mu a wannan makaranta tamu mai albarka inda malamin mu yake karantar da mu dare da rana mun kawo ziyara don gaida malam kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci kuma ma malam addu'a akan abubuwa guda biyu da muke yi to sai aka samu ƙarin guda bari in fara da gudan tukunna saboda malam ya gama mai shago academy ya gama makarantar shi alhamdulillah kuma makaranta ta fara gudana insha Allah muna fatan Allah ya bunƙasa ta ya sanya mata alheri Allah dukan wani tugu da ake yi don ta samu matsala Allah ka hana ta muna roƙon Allah kuma ya ma malam kyakkyawan taimako akan ayyukan da yake yi yadda malam ya fara aikin nan shekara da shekaru ubangiji Allah ya sa ya dore ya gama cikin wannan aiki kuma Allah ya karba muna ƙara ma malam addu'a kun san kullum na zo nakan ɗan ambata ko kuma wani lokaci malam bai jin daɗin addu'ar amma dai ni dai ba zan daina ba saboda malam yana birge ni wallahi malam Allah ya samu haɗa gidan aljanna to a yanzu na taho da malam umar shehu Zariya wanda sananne ne a wajen ku kuma malam umar shehu zariya dalilin zuwa shi nan makarantar a yau mun ta kwana tare da shi yana ta yin wasu programs a wani daki na ɗauka hotuna na talabijin da rediyo da ya zo muka tattauna tattauna mu ta farko saboda soyayya da ƙauna da girmamawa da mutuntawa magana da muka fara ita ce ta malam sheik awwal abubakar mai shago ya ce wallahi malam yana burge shi a wajen yadda yake da tsari a rayuwa domin mutumin da yake tafiya babu tsari gaskiya ba shi da daɗin sha'ani ya ce shi malam yana jin ƙoƙari irin na malam da sanin tsarin malam da abubuwa na ce to in Allah ya so in Allah ya yadda yau ko za mu yi ƙoƙari mu je wajen malam ya ce yau zai koma to dai ne ta addu'a ne ta addu'a sai Allah ya kawo dalilin da ya sa shi malam ɗin bai tafi ba to gashi mun zo wannan makaranta kuma ga malam akan kujerar sheikh yana zaune zai gaisa da mu kuma ya gabatar da nasiha sheikh umar sheikh umar shehu zaria mazaunin kaduna ne kuma na san muna yawan su a kafafen yada labarai na musulunci na talabijin irin su sunna tv su wisal da makamantansu dai su libati da ko dai abin nan dai to malam suna ta kokari kuma tsakani da Allah farin ciki na da jin daɗi na shine yadda Allah ya sanya mai kaunan malam saboda mu idan mutum yana san malamin mu muna son shi in baya san malamin muna mai addu'a Allah ya shirye shi ko ba gaskiya bane saboda wannan addu'a ita ce kamata mu rinka yi daga cikin masoyinka babban masoyinka shine masoyin masoyinka wallahi muna kaunan malam. muna son malam muna mutunta malam muna ma malam fatan alheri muna roƙon Allah duk mai so ya kawo malam gosulo ubangiji Allah ya sa tashi tafiya ta lalace muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya faranta mana rai duniya da lahira muna yin kurakurai dare da rana safiya da yamma kuma muna roƙon Allah kai mana gafara domin gafara Allah ta fi mu yawa to sheikh ah, sheikh Umar shehu Zariya. da dai ya ce don Allah yana roƙona kada in yi bayanin shi da yawa amma in bari ko shi kuma ga malam ya bada dama ya ce duk abin da ga dama in faɗa kafin a tarifin mutum za a ce malami ne matan shi kaza ga shi fari ga gemu ga kaza da suka ce ai gaskiya ne to Allah ya saka da alheri yadda malam ya zauna gaban nan namu zai gabatar da karatun nan Allah ka nuna mana wani ranar da zamu tuna wannan haduwa a gidan aljanna Allah kai mana wannan kyauta da baiwa da rahamaka ya Allah to Allah shi gafarta malam ina tsamanin zaka dan sa albarka malam kafin malam ko to malam ka gama sai malam ya rufe insha Allah sai dai kana cikin yin karatun zan tambayi malam ko minti nawa ya bayar da dama ayi ko awa nawa ya bayar ko minti goma sha biyar so, so, so, so uku sha biyar so uku Allah shi gafarta malam in ka bi ta malam sai a tegari ya waye Allah ya saka da alheri ina alhamdulillahi ta'ala na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firu wa na'udhu billahi ta'ala min shiru shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya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 ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokina da naku a wannan yammaci ta ranar litini daren talata hudu idan ban kuskure ba ga watan almuharram hijiran manzan Allah na watan watan safar lallai iktarabatis sa'atu yau hudu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1439 daidai da imban kuskure ba 23 ne ko? ga watan goma shekara ta 2017 Allah shaida ne babban makasudin zuwa na wannan wuri ita ce ziyara domin Allah a babin 'yan uwantaka sannan kuma da fata alkhairi da kuma in koya don in ƙara ma kaina daga cikin raunina da na ƙasan sanina da ƙoƙarina amma kuma sai aka samu inkilabul mawazin sai reshe ya juye da mujiya ina shaida ma Allah kamar yadda Allah ya fi ni sani ba cancanta ne ya zaunar da ni a wannan kujera ba sai dai kyautata zato da fata alkhairi daga 'yan uwa da kuma malamai da ake tare ina sake maimaita addu'an da mala aliyu ya yi yadda Allah ya tattara mu nan ya sake maimaita mana wannan haɗuwa fi jannatin wa nahar fi maka'adi sidikin inda malikin muktadir kamar yadda na faɗa zuwa ce ta zumunci na sha zuwa masallacin nan ni ba bako ba ne da masallacin zai shaida zai shaide ni akan haka sai dai zuwa ta irin wannan fuskan shine wanda kusan zan iya cewa yau shine na farko malam shu'aibu salihu hafizahullahu ta'ala da yake karatu a jami'ar musulunci ta madina mun sha zuwa masallacin nan gaskiya mai abubuwa da shi da dama amma gaskiya wani lokaci har mu zo mu fita ba wanda ya ma mun shigo to saboda haka nan yan uwa musulmi duba da kamun kazan kuku aka yi mu shi kuma kuku kun san ba ruwan shi shi da ya damki kaza ya ji ta shiga tukunya da rubas ta shiga ta kai ta shiga da kafa ne ta fuffuke ne ta dai shiga tukunya to sau da duba da wannan ya sa maganganu na za su takaita kwarai da gaske kuma zan yi magana ne akan abin da shi ke cikin raina ma'ana abin da ya haɗa mu a ina ga shi ne mafi dacewa abin da ya kamata mai magana a kan shi babba abin da zuciya na ta hararo shi ne mai magana a kan wasa'ilu sabati aladinin la. wasu hanyoyi da za su iya taimaka ma mutum ya samu tabbata akan addinin Allah dan uwa musulmi idan baka gama rayuwa ba baka gama ganin jarabawa ba fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitan domin shi rayayye bai gama ganin jarabawa ba sai dai muna roƙo Allah ya sauƙaƙe mana To dan haka nan babu alkhairi mafi girma alkhairi kama Allah ya dora mutum akan gwadaban addini babu alkhairi babu zabi da Allah zai ma ɗan adam mafi girman zabi wanda bai da kini bai da sa'a kama a dora ka akan hanyar addini alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha yake cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din duk mutumin da Allah yake son sa da alkhairi to Allah ta'ala ba yakan mai ruwan gwalagwalai ne daga sama ba ba lalle ne ya bashi shugabanci irin shugabanci ta duniya da muke gani ba ba lalle ne zamto tarin gidaje da motoci za a yi masa ba a'a yufaqihu fid din Allah zai fahimtar da kai ya baka ilimi ne na addini ka ji ka gamsu da cewa addinin shine gatanka nake cewa da malam aliyu akwai magana da sayyidina umar ya bar mana gadanta wanda a koda yaushe ya kamata mu rinka tuna ta muna bitanta a zukatanmu ko muna ƙara gode ma Allah da irin abin da sayyidina umar radiyallahu anhu ya gode ma Allah da shi fadin sa da yake cewa nahnu qaumun azilla fa azzana Allahu bi hadha din mu wasu mutane ne wanda asali kaskantattu muke walakantattu wannan addinin da Allah ya ba mu na musulunci shine abin da ya daga to duk mutumin da zai nemi yarda da ɗaukaka wurin Allah ta hanyar da ba na addini ba to Allah ba zai bar shi ba ashe kaga ba hanya ce mai kullewa ba Allah ya ba mutum wani abu wanda ba addini ba har ya rinka tsammanin an yi masa ni'ima to duba da wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ganin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya sharaɗi akan cewa sai ka riki addinin nan sau da ƙafa har ka haɗu da shi a kansa sannan ne Allah ke yarda da mutum kamar faɗinsa da yake cewa wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala Hu wa huwa fil akhirati minal khasirin duk mutumin da ya riki wani abu yake bauta da shi ba da musulunci ba to lalle ya sani ranar alkiyama yana cikin hasararku Allah subhanahu ya buga tambari ya tam akan cewa bai yadda a zo masa da komai ba inda ana so a wanye lafiya sai dai a zo da addini inna dina inda Allahi to wannan ni'ima ce wanda mutum bai da wani abu da ke iya biyan Allah da shi to menene kuma abin da yake barazana gare mu wanda muke bukatar lalle mu tsayi akan sa shine tsayuwa kan addinin a bisa gwadadan shiryan da yake kai har ranar haduwa da Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin aiki bai kare maka ba har sai ran da ka haɗu da ubangiji cikin aminci ita ce ranar da za a ce da mu insha Allahu inna hadha kana lakum jaza'a wa kana sa'ikum mashkura to ya za a yi mu shiga cikin waɗanda za a yi ma wannan albishir ya za a yi mu shiga cikin waɗanda mala'iku ke farin ciki da hawa da rayukansu sama ya za a yi mu shiga cikin waɗanda za a yi musu albishir da gidan aljanna sanda suke kwanci a cikin kaburburansu to wannan ne abin da nake gani ya kamata mu kuba muhimmanci saboda akwai mutane da suka jinsin mu ne halitta ne kamar mu amma sun kauce ma wannan hanya tauhidin ma ba su samu ba na sunnar kuma ga sunan duk abin da ka iya cewa ni'ima ce ta ni'ima ta duniya a ban kasa Allah ya musu amma bai zama ni'ima ba tunda ba zai kai su zuwa ga aljanna ba ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna so dan haka yake da kyau kwarai da gaskiyan kwana musulmi mu duba mu gani to ya za a yi mu mu tsayu akan sunnan nan yanda take ya za a yi mu iya kankame ma shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam? kamar yadda yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al min ba'di addu alaiha bin to wannan sune abubuwan da nake gai kamata kwarai da gaske sabili da mutane da dama sun faro tafiya fiye da irin faro wanda muka yi ta amma an jarabe su da abinda kuma la haula wala quwwata illa billah an samu kifewa da dama an samu zamewa da dama an yi karfin kifi da dama daga cikin mutane wanda tarihi ya kawo su ajiya da yau la tu'addu wa la to ya rayu mu shiga cikin ata'ifatul mansura na najiya wannan tawagar da za ta tsira tilo daga cikin tawagar da annabi sallallahu ya faɗa cikin hadisi to da wannan ga dacewan in fara makaina nasiha a wannan bagire a mataki na farko sannan ma yan uwana musulmi nasiha a mataki na biyu na faɗa ba don ina da fifiko ba sai don mu gudu tare domin fatan mu tsira tare yan uwa musulmi babu yadda za a yi mutum ya samu hanyar da za ta tsiratar da shi a ranar gobe kiyama dole sai na da kyakkyawan alaka da alkur'ani mai girma domin shi shine habdullahi shi ne hanyar da yake sada bawa da mahalicinsa dole mutum ya samu kyakkyawan alaka mai karfi da littafin Allah tun daga abin da ya shafi imani da shi tun daga abin da ya shafi wato abin da yake na karanta shi domin Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu da karanta shi da faɗinsa da yake cewa wa warattilil qur'ana tartila sannan kuma dole mu tashi mu fahimci alkur'ani fiye da yadda muke fahimtar karatun duniya don neman lomant wanda za mu rayu domin ba za ka iya la'akari ka hankalta da abinda abin da Allah ke faɗi a ƙurani ba sai ka san menene ma'anan abin da Allah ke faɗi kuma Allah ta'ala ya faɗa mana daga cikin dalilan saukar da alkur'ani shine kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab akwai bukatan kai la'akari da mai qur'anin ke fada to gaskiya dole ne mu tashi matasa yan uwa na tsuguna bata kare ba irin farmaki da shigan burtu da ake ake kokarin zubar da sunna a ƙasa gaskiya dole ne sai da ilimi ilimin ma mai ƙarfi wanda zai iya fuskantar makiyan da muke da su na fili da na ɓoye wanda zan zo kansa alkur'ani dole ne zamto kana rayuwa da shi ya zamto yana daga cikin abin da kake karantawa wannan na daga cikin abin da zai sa Allah ya taimake ka a cikin al'amuranka domin yawan ambatan Allah yana kai mutum kusa da Allah idan ko kana kusa da Allah babu mai iya cutar da kai sawa'un cuta ta zuciya cuta ta shaidanun aljanu ko cuta ta ɗan adam ɗan uwanka in ma ta same ka to sai ka ga ya zamto maka ɗaukaka ne kuma sai Allah ya baka mafita to da haka hanya ta farko yin uwa musulmi ya zamto akwai alaka mai ƙarfi tsakaninmu da littafin Allah abu na biyu wannan alaka mu da ƙur'ani ba zai taɓa wadatarwa ba sai mun haɗa da wanda ya zo da alƙur'anin kuma sallallahu alaihi wasallam sai mun yi riko da tsarkakkiyar sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da duba da cewa ai haka muka saba ba ba tare da la'akari da cewa ai in nayi da yawa ba za su fahimce ni ba ba za su yarda ba batun yarda kan ba za ka taba samun yardan mutane ta bai daya ba mutane ba za su taba yadda da kai yarda ta bai daya ba ya kai irza'un nasu ghayatul la tudrak yardan mutane ba wanda ya taba samun shi a ban kasa gaba daya a ce kowa na son ka ba zai yiwu ba kuma kai ma bai kamata kai tunanin kowa ya so ka ba saboda akwai wanda soyayyen shi gare ka ma cutarwa ce me ya hada salihi da fasiki me ya haɗa nagartacce da shaidanu ba ku da mahada sai dai ko su tuba su bar abin da suke yi ko kuma in an samu gaddama mutum shi kuma ya lalace Allah ya tsare mu to don haka nan wannan riko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dole mu riko da ita na farko a aikace in an gan mu a ga sunna bayan mun kudirce ta a zuciyarmu mu zamto mu din wani alam wata tuta ce wata alama ce ta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga cikin kaunar manzon Allah ta gaskiya wannan yana daga cikin da'awa koda baka ce innal hamdalillah ba tsayuwarka a turban sunna karfafan yan uwanka da suke kan sunna ne a kan sunna tsorata duk wani mara gaskiya ne wanda ba halin sunna ba tsayuwarka kadai ko baka ce komai ba to da haka akwai bukatar wannan sannan abu na biyu a cikin abin da ya shafi sunna dole ne mai ma sunna karatun tanasu dole ne mu zamto dukkanmu wato da an ganka da an tambaye ka ce kai fida'un ne lissunna kai fansa ne ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yaya baicin ka tsayi a ta kuma za ka yi kokarin ba ta kariya ba ta kariyan nan shi zai sa kai ma Allah ya kare ka daga cikin hikiman da ya sa Allah bai haifa ba ba haife shi ba shine ka gane ka da shi kawai ta biyayya ce to kuma biyayyan nan kana cikin sunna ne in ko za ka bi sunna to shi kuma ka cancanci Allah ya kare ka ka cancanci Allah ya barka akan turban shari'a har ranar haɗuwa da shi jama'a agogon can bai tafiya ba ya shar <laughs> to shi da to da haka nan wannan ne daga cikin wasa'il akwai na biyu shi ne riko da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama abu na uku wanda shine kusan duba da galibi matasa ne 'yan uwana shi nake so magana na ya fi faɗaɗa a kansa shine gaskiya abin da ya shafi neman ilimi nema ta gaskiya ba zai taɓa yiwuwa mu iya fahimtar ƙur'anin can mu tsaya yadda ya kamata ba mu fahimci suna mu tsaya yadda ya kamata ba gaskiya sai mun yi karatu gaskiya sai mun yi karatu Shi ne gaskiyan da kawai ba za mu ɓoye mu kanmu ba kar mu taɓa yarda a cikin birnin zuciyarmu mu yarda maranmu cewa akwai wani mataki da za mu kai wanda idan muka hango wani mai ilimin da ba mu da shi a ƙasa da mu ba za mu rusuna ƙasa mu ɗauko shi ba kuma kar mu yarda mu kan mu cewa yanzu mun wuce sa'a yadda ba za mu iya sauraron sa'anninmu ba ilimi yana da faɗi kuma abin da ya shafi baiwa da falala na ilimi Allah na ba da shi ɓangarori daban-daban yana ba da wani abin da kai baka da shi kana bukatar shi a waninka to hikima da more ma rayuwa shine ya zamto kai kana da dabarar da da gamsuwa da zaka iya sauka ka samo daga na ƙasa zaka iya karɓa daga saman ka zaka iya mika hannu na saman ka ya miko maka dole ne mu tashi mu karatu sabili da wannan alkur'anin da muka faɗa da wannan sunnar kirazam salihai muminai masu ilimi kirjinsu shine burgamin da Allah ke ajiye sunnan ma da ayoyin Qur'anin kansu domin Allah ta'ala ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri ladina utul alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke mabayyana wanda inda ni Allah na zaɓi in ajiye shi shine kirazan salihan bayin Allah da Allah ne ya kai daraja a ce kai ne treasure na ajiye ayoyin alqur'ani Allah ya zaɓe ka ya ajiye wani kaso na ilimin addini a ƙirjinka ka fabi dalika faddan wa sharafa inda abin da ya kamata kai sujudi shukuri ka fara gode ma Allah wannan ne akan dukkan wata ni'ima to sannan da gaske abin da muke nema shine mu gama lafiya to Allah yayi alƙawarin zai ɗaga darajar wanda suka kankama ilimin nan domin ya ce walladina utul ilma ce. sannan muna maganan kusanci da Allah ne da samun wanyewa da duniya lafiya mutumin da ya tsaya ya karatun addini karatu mai kyau to kullum yana kusa da Allah ne domin Allah subhanahu ta'ala da kansa ya nuni akan wannan Allah ta'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi sai ce qa'iman bil qist na farko shi Allah da kansa ya shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi ya Allah su wane ne suke maka shaida na biyu a kusa da kai ce mala'iku ne sai ce wal mala'ika ya Allah su ke gab da gab da kai ka zaɓe sa matsayin shaidinka na uku ya ce wa ulul ilmi su ne masu ilimi to a shin kana so kullun ka zama kusa da Allah to kai ilimi sannan kuma wai shaidan ma akan menene akan abin da fi komai daraja ne shine kalimatar tauhid domin cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa musuluncin dungurungum din sa ake magana sai kuma aka zaɓi masu ilimi su shaida a cikin al'amarinsa kaga ko a sanet a sama kake to sannan a cikin ayan Allah subhanahu ta'ala ya kora adalci ga duk wani mutum idan bai da ilimi bai taɓa yiwa wanda bai san addini bai zamto adali domin ya ce qa'iman bil qisti to ashe kun ga wannan ya isa mutum ya ji cewan ya kamata lallai ya tashi karatun addini kuma wani abun faranta rai shi ne ilimi arziki ne shi kuma arziki Allah ke raba shi gwargwadon da ya so ga wanda ya so Allah na ba da kasan ilimi ga kowa gwargwadon yadda ya so ya ba shi kasansa a ciki to amma idan aka samu tsarkin niyya aka samu jajircewa ko da baka samu kaso mai yawa na ilimin ba inda kana kai kana yi baka fasa ba kuma niyyanka tana da kyau to ka kwana da sanin cewa kana kan hanya ne na zuwa aljanna shine fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman ko sahalallahu bihi tariqan lil aljanna. ashe ba lallai ne sai ka zama kamar su shek da suke zama nan ba duk da ya kamata kai kishin ka ji kai kawai so kake ka zama ibini taimiya duk da wani abu ne wanda kila hata ya lijal jamalu fi samil khiyar <laughs> kun bayanci magana amma din ka ji kai kawai so kake ilimin ka ya zama fanci ka sama ba za ka sare ba sai Allah ya baka daidai kai ina fata mun fahimci wannan idan ma aka wayi gari yau dai Allah ce ya yarda da kai to me kake nema dama abin da kake neman ke dama duk inda ka je yardan Allah kake nema to kuma neman ilimin hanya ne na samun yardan Allah to ashe da wannan uwa musulmi sai bayyana mana cewa tashi mu nemi karatu sawa'un shekaru ba bambanci bane ka tashi ka nema din tashi ka neman shine magana batun na dade ina yi batun yana bani wahala batun zan iya kuwa duk wannan shaidan ne ka aje su a gefe za ka iya za iya me yasa an ce za ka iya yardan Allah kake nema kai ka yadda a raba yardan Allah kana zaune ba zai yiwu ba ka tashi ka kankame malamai na sunna ka riƙe malaman da suke kan gwadabe ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka rayu tare da su ka cakuɗa numfashinka da tasu ka zauna ku yi ku sauka tare da su wallahi za ka sami yardan Allah insha Allah to so da haka na uwa musulmi abu na hudu wanda ina ga da shi zan takaita ra'ayin hakuri shine <laughs> alali ka ya hakuri <laughs> abu na hudu da nake so in yi magana akan sa sa'in uwa musulmi da gaskiya abin da zai taimaki mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe gaskiya shine ikhlasun niyya zuciya ta zamto Allah take nufi da wannan ne ya sa sahabba annan sulasulam suka gagari duniya sun fi mu ilimi sun fi mu baiwa sun fi mu daraja Allah ya tsuke lokacin rayuwarsu amma sai fada da albarkansu ba su rayuwa mai yawa ba amma suna nan addinin ba zai taɓa yiwuwa ba a yi addinin da Allah ke so ila an yari sallahu al'ardu wa man alaiha sai an bi irin hanyarsu to wannan tsarkin zukatan su shi ya haifar da wannan tsarkin zukata da suke da shi wanda shi ne aikin da ya fi aiki wahala in kana neman aikin da ya fi aiki wahala shi ne yin aiki domin Allah saboda sai ka ta ka tafi ya zunguro ka yi bankaɗo ka kuma in ka juya sai ka ga kayan kai mai duka ɗaya mutuwa ma zai yi amma sai ka gaba abin da kai kake bukata ba ke yanzu dole ka shanya raɗaɗi ka ci gaba da tura don da dama shi so yake ka juyo ko zai mutu dai naka ya rushe tunda shi bai san tsadan abin da kake ɗauke da shi ba tun ka ce za ka yi aiki domin Allah dole za ka nemi haƙuri mai tarin yawa ka ajiye kuma wallahi sai ya kare sai ka sake nemo wani wani lokacin har sai ka sauka shalda sannan ka dawo saboda kai ɗan adam ne ajizi ne to amma idan ya zamto ka Allah ce idan ya zamto manufar da kake da shi Allah kake nufi wallahi Allah ba zai barka ka walakanta ba domin da ikhlasi ne kake iya gagaran duk wani makiyinka akan al'amura saboda shi zai dogara da karfin shi zai dogara da iyawan shi zai dogara da dabaran shi kai kuma kana dogaro da wanda shi ya mallaki dukkan abin da shi yake alfahari da shi To da haka ne wa musulmi dole ne mu zamto muna masu wato abin da ya shafi yin ayyukanmu domin Allah muna kuma ƙara jajircewa akan haka kuma a har kullum kan mu rinka kallon baya don mu roɗu mu kalli baya don mu gyara gaba ne sabili da in muka kalli baya wasu abubuwa da yawa to kana iya jin kaman kai ma fa ka hau tudun mun tsira to amma in ka kalli gaba ka kalli irin manufofin da kake da shi na fancin nasara to sai ka tsiran ma baka san ka tsira ba kuma abin da ake so kenan to so da haka ne uwana musulmi maganganun nawa za a yi hakuri hatsin bara ne sun zo na san kila da kurakurai masu yawa a ciki waɗanda za a iya samun su ina fatan za a yi hakuri da ɗan abin da ya samu daga gare ni na faɗi babban manufata nan Allah ya sani shine in zo in sa da zumunci mu gaisa da malam mai majuna fatan alkhairi kuma alhamdulillahi Allah ya cika mu wannan gurin tawa a yau don haka nan ina muku fatan alkhairi ina fatan Allah ta'ala ya sa ranar alkiyama wannan dan kokari da ake yi muna cikin waɗanda Allah zai ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alheri malam Allah ya kyautata bayanka Allah ya kyautata zuri'aka ubangiji Allah ya ji kan iyaye abin da ya karantar da mu Allah ya sanya mai albarka duk da yake a shek ya ba mu dama cewar a wuce wannan lokacin amma kai malam duk lokacin da muka nemi nasiha sai ka samu ne ya kaɗan ina so in ji daga wani na ne nima malam na san abin da yasa yake takaitawa tsakani da Allah ko shaku bana yana son ya ji magana yana so ya ji jawabi ko karatu daga malam ne kuma ire-iren mu da muke mutunta malam idan mutum yana son ya zauna lafiya a rayuwa to ka daraja wanda Allah ya daraja shi na gaya mana cewar tun wancan lokaci na san malam dadewa na zauna nan anguwar tun lokacin malam na karatu wasu ma idan ban yi musu rashin kunya ba ba a haife su ba wanda muke tare da su a nan yanzu wallahi da yawa wasu ba a haife su ba ni dai yaro ne amma dai tun ina karamin haka na san malam to malam Allah ya saka mashi da alheri wani bawan Allah da yake muna tare da shi kuma muna ta fatan Allah ya sa ya fahimci sunna ya ce min Allah shi gafarta malin ina jin wata lasifika tana yin karatu ban san kowane ne ba yana angonmu ne can tukur-tukur wannan lasifika idan malin yana karatu daga nan wallahi tallahi na angon dankali can tsallaken yana ji wajen musasa kaji karatun da malam ke yi da asubahi ga ɗan gofa ta nan yana zaune a ɗaki wallahi kamar yana ƙofa masallacin na haka yake ji don ni duk karatun da ake akwai lokacin da na je malam abdurrahman ni dai na san malam baya ƙasan nan amma na ce to malam ya dawo ne a shi malam abdurrahman ne ke ɗaukar salon malam in ya ɗan dakata shi ma sai ɗan ɗan yanga karatun ne ke kun gane ko na ce to alhamdulillah na ce kai sai na kira shi na ce kai malam ya dawo ne ya ce wallahi ba malam na ce ya za ka can ba malam ɗazu na ji malam malam abdurrahman na nan ya san mun yi haka da shi ya ce kasan Allah malam bai dawo ba na ce to waye karatu jiya ya ce ni ne mana ya ce ta to Allah ya sa alheri Allah ya sa ka da alheri kaga irin wannan shi abin da malam ya dinga karantar da mu kuma tsakani da Allah tsakani da Allah malam Umar na ji daɗin haƙurin da kai da juriyar da kai da mutunta wannan zuwa da kai na wannan ziyara kuma malam ina so don Allah bayan mun tashi malam ka daɗa ba malam wasu shawarwari guda biyu wanda ni nake da bukatar shawara in yaji daga bakin ka zai fi abin nan ɗinsu saboda gaskiya ya zo mana da wasu shawarwari sosai a unguwarmu don yau yi mana nasiha muka ba shi lokaci ga 'yan boko iya 'yan boko sun zauna a gaba za su ji wa'azi da ya ɗauko na hadisi ya raba hadisan nan ya zuba ma kowa wallahi sai ce wai nan zai dakata suka yi shuru to amma tun daga shi yanzu ya zo wajen malam yace shi ma yana son ya zauna gaban malam ne ya ji wani abu to Allah ya saka masa da alheri abin da ban gaya maka ba malam wallahi malam karatu yake mai muhimmanci littafin ibn taymiya ne ban tsammanin sharh sunna bane Yau, a gani risalar da dare to ka gani yana karanta ta duk wannan abin ina tsammanin littafin ibn taymiya ne ko ko ba ibn taymiya bane rubuta malam Allah ya masa rahama shi ma ina tsammanin mutumin karfi ne ko malam wata rana wani malami yana karatu na shiga irin wannan wurin kawai na zauna kusa da shi ya janyo ni wai in zo kusa da shi malam yana ba da tarihin sayid na sai na ce ai dan makarfi ne shi aka tashi karatun da dai na ce ai da kun tsaya mana to in ka ji mutumin kirki ai sai ka janyo shi kusa da kai ya dauka kawai rake maka iya noma mala Allah ya saka da alheri to malam zamu roki shek ya zo ya dan faɗi kalmomi bayan ya yi godiya akan wannan ziyara da ka kawo kuma malam muna masa addu'a ubangiji Allah ya ƙara kyautata gabansa da bayansa ya ba shi kariya daga dukkan abubuwan da suke faruwa na rayuwa na rantse mana da Allah ba alfahari ba a kowane irin ƙarni da kowane irin zamani da kowane gari da kowace al'umma da kowane yanki akwai wanda Allah yake tayewa a cikin wannan yankin ya ɗaukaka shi da addini duk wanda yake nan area tunda malam awal albani ba a nan wajen yake ba duk wanda ke yankin nan area wallahi in ka ji shi yana wa'azin sunna to ya shi malam awal mai shago ne amma shi ma malami ne zai barazana ya karanta hadisi to akwai baban shi eh, don wani yaro baban su bai da kirki yana yawan dukansa a gida ya doki wannan ya doki wannan akara makar lahu ga wani hadisi nan na hausawa hmm. ai mun afuwa <laughs> sai suna jin tsoron shi a gida nan sai suka je kasuwa da uban da ɗan sai uban ya taka wani mara haƙuri wanda ya fi shi ƙarfi a kasuwa ya su burbuɗa baban yaron nan ya mai dukan shinkafa uwar shafi. bayan an taso ya wanke jikin shi shine ya tambayi yaron ya ce da yaron ka kuskure in ka je gida ka faɗa abin da aka yi mun sai nema abin da ya fi wannan da aka je gida ya gaba a kyautata ma uban ba an yi mai na farko an mai na biyu ya gani da ya saba faɗa bai faɗan ba sai ya ce mama sai uban ya waigo ce kai can ma an jima ya ga an kuma mai abin da ya saba yin faɗa bai faɗan ba ya ce mama ya ce kai ya ce wai mama ina da tambaya ta ce mai ya ce wai baba ma akwai baban shi ne a kasuwa <laughs> Allah muna roƙonka ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin bayi masu gina addini Allah kada ka sanya mu cikin masu rusa addini ubangiji Allah idan ka ɗauki ranmu Allah ka ɗauki ranmu da imani Allah ka yi mana arzikin cikawa da imani Allah bayan ka karɓi ranmu Allah kada ka mai da iyalanmu hannun maƙiyanmu ya Allah kada ka mai da iyalanmu hannun maƙiyanmu ya Allah kada ka danƙa masoyanmu a hannun maƙiyanmu ya Allah Allah muna roƙon ka karfa mana asiri ranar tonan asiri malam da ya kawo mana wannan ziyara ubangiji ya saka masa da alheri Allah ya mai da shi gida lafiya wallahi bawan Allah ne yana ƙoƙari, ina tsammanin bai bacci abin da mu ji haddara na malam abubuwa kawai ke ta yi kuma yanzu dinnan wunin nan muna tare da shi yau bai huta ba yanzu kuma ya koma da daddare yi zai rinka yi zai ta kokan yana ta wannan abu muna roƙon Allah ya sa a dore akan wannan aiki a ƙare a wannan aiki Allah ka tashe mu cikin masu irin wannan aiki ubangiji Allah ka karba mana kuma malam dai na san duk wanda ya ganshi ya san yana da lafiya da iya sa hula mala la malam. Allah ya saka da alheri a to malam ai zan kira tunda kaga malam bai taso ba ai yana sai ya gana kai ne ai malam yana da wata dabi'a idan ya dauko yana son a karasa magana to ba zai yanke ka ba wallahi malam in ya sa hulan nan malam kai dai ka san ba sai an ce wani abu ba ka san wani ko ya sa kaya duk ko da suka malam sai fa na karasa wannan bayani to amma da tunda ya ce haka ne bari in bari ni tunda malam bai kalle da ba akwai wani kallo da malam yake min idan ba ina so a yanke magana sai dan kalle ni kamar adda ake mai magana a gida ina ce malam ka san haka yake yi to amma ni kuma ce komai ba <laughs> Allah ya saka malam da alheri kun sani na kan zo nan sai in rabe wajen malam saboda in je dan abin nan matan malam Allah ya musu albarka ƴaƴan malam Allah ya musu albarka ka san kullun na gaya muku na kan zo nan zauna ko in je kan shin onga Allah malam ai ya saba da wanga shi sai yake da makari mai daɗi Allah ya saka da alheri to malam ce mun dan tattauna insha Allah kuma kamar yadda malam ya faɗa ziyara ce mun yi ziyarar ni kuma na dan yi raha ne malam saboda na ga na kwana biyu ban haɗu da ƴan uwana ba nakan haɗu da waɗannan tuzuran da yawa mukan gaggaisa da su a hanya ka san na dade ban ga mai tara kwamitin ta zure irin malam ba a Zariya. <laughs> malam da tuzu tuzu da tuzuru da muzuru da gwarangwami da gwangwangwan da gori idi suna cikin makarantar malam da yawan su wasu suna nan malam ta ne amma wallahi suna da kokari sai ka taba yaro ko ka ganshi dan abin nan zaka raina shi wani ma zaka ganshi da yan kananan kaya amma in ya fara zunguro ma hadisi to kai da kanka zaka sha mamaki Allah ya saka malam da alheri Allah ya faranta mana rai duniya da lafiya alkara Allah nake sai ka zo ka dan abin nan saboda malam ya amfana koda da abin da zaka abin nan a'a malam da wannan zaka yi malam amma don Allah malam ka yi hakuri don Allah malam ka tashi ne ka tashi ne malam ai ba ma gajiya daga nan ka ne malam to san tsayuwar mata sunna ce bismillah malam kamera barakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya faranta musamman ni in ce raina kuma yawa cikin yan uwa da mai yiwa ba su samu halattar majalisi a yau ba idan aka ba su labarin aka ba su labarin malam ya zo lallai ina da yakinin za su shiga damuwa matuka bayan farin ciki na da naku na wannan alkhairun da malam ya zo mana da shi a lokaci ɗaya kuma muna bayyana damuwanmu wanda a hakikanin gaskiya ni na fi kowa damuwa a yanzu kuma ina bayyana abinda nike sa ran in sha Allahu zan riske shi na tarin in kira shi asara da muka yi masu yawa a baya damuwan shine allah ya sani ban so mala ya tsaya inda ya tsaya ba na shiga damuwa matuka da tsaya wanda malam ya yi a mintocin da ba su wuce talatin ba ban tsammanin kun zaci malam ya kai minti talatin a nan akwai wanda ya so mala ya tsaya allah maɗaukin sarki shine shaida an turo man wa'azi da malam suka yi da sheik jabir mai hula haka ne kuma nan da haka allah to ƙarshen maganar malam ne kaɗai aka sa amma dai shi mala yana gefe ban ji komi da yi ba na ce yana daga cikin abubuwan da muka yi na asaran ababe da suka kubuce mana musamman a garin nan ga ya zama ba mu yi wani shiri da muna da daman da za mu yi malam kamar mu ce mu tursasa shi ba wai roƙo ba don muka ce za mu je mu roƙo malam ne hidindimin da yake da su zuruf ɗin sun yawa ba zai iya yi ba a ce duwata, wata ce aƙalla malam ya zo ko ba littafi zai sa ya karantar a nan garin ba aƙalla ya zama yana da muhadara da zai gabatar ƙwaya biyu a duwata. in haka bai ba mu ci addu wata biyu amma ba za mu tsallake wata uku ba wannan damuwan da ya shiga raina in Allah ya da mun yi maganin shi mun gama bi iznillah ba za a ƙare yi ba wannan kuskuren da ya gabata za a gyara shi kuma yan uwa na sa akwai tunanin da yawa cikin zuciya mafi yawancinku haka ne ko mutum yana da tarin karatu idan Allah madaukin sarki bai ma hikimar yanda zaka isar da sakon ba akwai matsala haka to Allah madaukin sarki ma malam duk waɗannan baiwa kuma ina son ya ƙara gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan baiwa da ya mashi Allah bai mai baiwa da kwarewa da gogewa aka san shi a wata harka ta duniya ba sai aka san shi a harkan addini zan ce komai game da aliyar rashid makarfi ba wanda shi na nan ne haka ne malam ma na nan ne to amma sai yi muku nisa kuma da ya zo ya taɓo asalin tukullumar abin da ke damuwan addinin da al'umman da suka makalkale addinin amma sai ya zama an mana ɗan wani abu mai kama ka ce ta ɗakala shi amma mun gode kuma allah maɗaukin sarki ya saka malam da alkhairi amma ba haka muka so ba haka kwanso haka alhamdulillah ni ma in ce na ƙarshe ba zan tashi a nan ba daddabannin yin in zaunan ba yanin in yi azanne ne amma cin da malin ya ce in zauna na zauna ko yanzu ko bayan mun fita tare da malam to lallai malam zai gaya mana sanda zai dawo gabatar mana da jerin giyan hadarori na maza da kuma na mata ina tsammana akwai wanda baya so a nan akwai? Allah. damuwa na na biyu da ya zamanto malam ne Allah maraukin sarki ya sa ya zuba burgamin shi ya kwashe ladan wannan ziyarar ba ni ne na kai ta wallahi tallahi jama'a na zauna abin nan yana ta damuna a da, amma haka Allah maɗaukin sarki ya nufa amma an Allah ya da kurakuran da aka yi a baya ba za a ƙara maimaita su a gaba ba kuma malami mai ne mu ma muna kaunin shi saboda Allah kuma wannan nasihan da ya mana nasiha ne da ta zama dole a yada ta a ko'ina kuma gaskiya al'amari tana daga cikin nasihohin da nake sa ran cikin jerin giyan lakcocin da malam zai mana ita ɗin ya zo ya ƙara faɗaɗa mana ita domin gaskiya al'amari wannan shi ne abin da al'umma a yau suka rasa don su miliyan ɗaya da malam zai zauna yana maimaita abubuwan da ya faɗa yana komawa yana dawowa ban tsammanin mutumin da yake da sauran imani koya yake a cikin zuciyar shi zai ji abin ya ishe shi ya kosa a bari akwai halin Allah ya saka maka da alkhairi Allah madaukin sarki ya ƙara yalwata maka iliminka da kuma fahimta ya ƙara maka hazaƙa da kuma azanci cikin zance ya sa albarka cikin kalmominka duk inda ka faɗa su yi amfani kuma kwakwale su haddace su Allah Maɗaukin sarki ya ƙara kiyaye ka ya kiyaye maka imaninka da rayuwanka da mutuncinka sannan Allah Maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin rayuwan iyalanka baki ɗaya da ɗalibanka da dukkanin abubuwan da yake gudanarwa Allah Maɗaukin sarki ya san kowa ya san irin himma da ƙwazo da jajircewa da kake a kasan nan ba wani musulmi in na ce a duniyan nan inda yana magana da hausa malin da bai san ka babu shi sai dai kawai in musulmin dama bai damu da addini ba ne amma in dai musulmi ne to yana amfana da kai da dai kara godiya ga allah madaukin sarki ya ƙara haskaka zuciyarka ya sa albarka a cikin rayuwanka ka gode mashi hadda ya zaɓe ka cikin miliyoyin halittun da ya yi kana daga cikin waɗanda 'yan ka faɗa jama'a suna bibiya su amfana wannan baiwa ce ba ya ƙarama ba allah maɗaukin sarki ya sa mu ma mu dace da wannan kyauta da allah maɗaukin sarki da ba kowa yake ma irin wannan baiwan ba muna fatan allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya ba mu dama da iko mu je mu rama wannan ziyara da aka yi mana sannan daga ƙarshe baki ɗaya ina son malam ya ji in da yana ji to ya ƙara ji ya samu ya ƙini wannan majalisi ka ne malam karka ji cewa wai majalisin wani abokinka ne ko wani abokin da awanka a wannan ka ne laila na har duk sanda kake da abin da za ka yi kawai dai ka ce a shirya maka lokaci ga kanan zuwa kana shigowa ko ba lokaci ka zo ka wannan majalisun ka yi kowa ke wajen da gani kowaye zai baka waje ka ci gaba da abin da ya kamata wannan mu a shirya muke 24 hours a shirya muke mu ba gudu ba ja da baya mala aliyar rashid ya san haka duk sanda yake da abin da zai kawai zuwa yake yi domin ɗaliban ilimi ne wanda su ilimin ne ya dame su kawai waye zai gaya masu sunna an gani waye zai gaya masu sunna to kuma ala Allah ya muku baiwa sunnan nan kuke yaɗawa? ba ku da aiki sai shi jama duk inda yake kuke ya zama wannan yana daga cikin bigiran yada wannan sunnan naku kuma zan yi farin cikin ya zama cikin programs da malin yake yi wanda yake sawa a gidajen tv na duniya da Allah ya taimaka ya fifita majalisunmu nan ya zama daga inda za a rika rikodin din waɗannan program ɗin ana sawa duniya su rika amfana malam ya to wannan wurin yana daga cikin shin za a tara ɗalibai maza ne ɗalibai mata ne a za a zo a zauna ne malam ne shi kaɗai ne kamar yadda wani lokaci sukan yi ta wannan majalisun naka ne a kowane lokaci ba lokacin da za a ce an yi ma kaidi babu shi kamar yadda ba wanda zai ma kaidi ga shiga gidanka to haka nan ba wanda zai ma kaidi jama'a ina ganin wannan maganan nawa daidai ne Allah madaukin sarki ya saka malam da alkhairi Allah kuma ya tabbatar da mu da shi akan sunna Allah madaukin sarki ya sa mu mutu cikin wannan addini kuma ya mana arzikin cikawa da kalmar shahada subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم